kaga <clears throat> ya za a yi haka sai mu ringa cikiya kaga komai salamu alaikum Wa alaikum salam ah da ah, gida barkan kai barka dai alhamdulillah lafiya lafiya lau ya jama'a alhamdulillah dan Allah wallahi wannan dan uwana ne to na'am na'am daga ƙauye ƙauye eh aka sai da gonan mu ta gado aka eh. bashi kuɗi aka ce kawo mun za a yi auren ƙanwarsa. eh wai daga tasha ya taho dai daga mota ya aka yi ya abun ya faru Allahu alamu dai ya jefar da kuɗin shine ya ce da ni tanan ya biyu subhanallah shine muke cigiya ko Allah ya sa ka gani zan so a cikin jaka baka irin ta yan matasa wanda ake rata ta auya ko haka ne haka ne to ni kuɗin ne dai ban san yawan su ba amma suna da yawa Eh haka ne suna da yawa. A ah, to ku shikenan ku sai ku alhamdulillah ka ah, kuɗi. <laughs> Ka gansu kenan. Eh ah, to alhamdulillah to ai sai dai kuma babban matsalar ka san ni bayan na tsinci kudin yar tafiya ta kama ni zuwa kura eh. sai na hau mota a ba kuma wannan a ah, to bayan na hau mota kuma eh. sai muka dan saba da wani mutum eh. to shine ma hana dan bashi lambar ta ina sauka a garin kawai ina zuwa gida ai ba sai ta lambar babu jakar ba ah. to ban gane ba amma kuma sai bayan na dare a gidan eh. kawai sai shi wancan yi kira na waya sai ce ai ka manta wasu kuɗi a cikin aya <laughs> yawa ah, ah, to sai na koma kuma sai na ƙara ɗauko su eh. iko Allah to bayan na gama mu'amaloli na a can eh. sai na hawo mota sai a kawo tasha kawai ina zuwa tasha a maimakon ɗauko wancan jakar ina zuwa gida ina buɗe jakar kawai sai na ga cikin jakar ma ai babu kuɗi a ciki takalma ne a ciki to sa'ad da na ci su wancan masu kamar shirkin su sun sani eh. sai suka kira na sai suka ce ai ga jakan nan da kudi a cikin <laughs> ah, ah, alhamdulillah <laughs> alhamdulillah ai abu ya yi kyau ka sauni ko Allah ba ina eh. komawa sai na ɗauko jakar to dan ɗauko jakar sai wani yaya na ya bugun mu a wajen kaduna sai ce da Allah ga na an daure yanzu ai ba komai wannan to shine to shine sai na hau mota na tafi ina zuwa da wajen tashe yari <laughs> eh. sai barayi sai suka tare eh suka yi ta cikin dai ana zuwa kan da <coughs> da yake dai Allah ya sa kudin rabo ne eh sai suka sai aka tsallake yawa namun ba ya eh, naku ya ya ya tsallake haka nan na ah, san ji to ai jama'a kuma kudin da kaga eh. kudin gado eh. da na marayu ba sa samun matsala idan kaga sun samu matsala to wanda yake kula da su ne ba su matsala <laughs> ai ba su tabbata ba to ikon Allah sai sai eh. gama cikin an yi komai eh. na dauko jaka na da shikenan ina zuwa nan gida na hau a acaba na kara su ina zuwa na suka shi a gida na je ni na shiga ban daki na je ne wanka na kudi ya zo gida dan yi kudi ya zo gida ayi <laughs> wato kaga ne ina zuwa sai na bude jakar kawai sai daga eh. kwalin kwalin sigari ne sai tabbatar ashe ashe ma kudin ma ba ma na ku bane ashe ba komai sai ina duba sai na ga ashe kuɗin ma <laughs> kawai kwalin sigari ne a ciki in ce to wannan na ji wannan ba kuɗin ku bane to bar ne nan sai Allah ya kai mu wannan ba Allah an yawa ma ku ce bane ko oh my god